والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau tara ga watan Ramadan hijira 1437 wanda ya zo daidai da 14 ga watan 6 miladiya 2016 cikin tafsirin wani littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul kahf da insha Allah ta'ala a yau za mu tashi akan farkon kissar annabi Musa da annabi Khadir alaihi wassalam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم tuna yayin da Musa ya ce wa mai masa hidima yaransa la abrahu ba zan gushe ba ina tafiya hatta ga majma'al bahrain har sai na kai mahaɗar kogunan nan guda biyu aw ya hukuba ko kuma in ci game da tafiya in zarce da tafiya shekara da shekaru Allah madaukakin sarki ya bude wannan kissa da wannan aya da muka ji amma wannan kissa ta zo a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruwayoyi da suke bayanin dalilin da yasa annabi Musa yi wannan magana da ma dalilin tafiyarsa da abin da ya tafi nema da yadda abuwa suka faru idan mutum ya haɗa waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi da za mu karanta sai ya samu cikakkiyar kissa da ita wannan kisa ta annabi Musa da annabin Allah Khadir babu inda ta zo a cikin alkur'ani sai a wannan sura ta kare kun ga kisar annabi Musa ta maimaita a cikin alkur'ani a wurare da dama a wannan ɗin din anan kare Allah ya ambace ta balma wasu daga cikin malamai suna cewa babu ita cikin at-taura babu ita cikin injila ma'ana bible duka old testament da new testament duk babu ita a ciki da haka sai dai ana a cikin alkur'ani sai kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kissa ce da ta kunshi masail da fa'idoji da abubuwa masu yawa kamar yadda malamai suka ambata kamar yadda kuma za mu kokarin mu wasu daga ciki da haka za mu karanta ɗaya daga cikin ruwa da imamu bukhari ya kana wannan kissa da idan muka karanta yayin da muke bin ayoyin sai muga kuma abubuwan da muka karanta suna fito mana dake dake Imam al-Bukhari yayi babu cikin kitabul ilmi yace babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila an nasi a'lam fayakilu al-ilma ila Allah babin da yake bayani yake nuna abinda ake so ga malami masani idan an tambaye shi a cikin mutane wane ne yafi sani to ya mai da sani zuwa ga Allah mana ya ce wallahu a'lam ko ya ce Allahu a'lam wannan babin yana gwada mana abin da ake so ga malami ga masani an tambaye shi waye ya fi sani cikin mutane to abin da ake so ya bada amsa ya ce Allahu a'lam sai Imam Bukhari ya ce haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Sufyan qala haddathana Amr qala akhbarani Sa'id ibn Jubair qala qultu li ibn Abbas sa'id ibn jubair ce na cewa abdullahi dan abbas wanda sa'id ibn jubair ɗaya ne daga cikin ɗalibai almajirai na abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas sanannen sahabi nan na annabi sallallahu alaihi wasallama wani wajen tafsirin Ya ce na ce masa inna nawfal albakari yaz'umu anna musa laysa bi musa bani isra'il inna ma huwa musa akhar ya ce albika albakari wani malami ne daga cikin malamai kamar yadda za mu zo mu ji bawan Allah ne daga cikin bayan Allah mai yawan ibada ya yakan yi irin ba da kisoci to yana cewa Musa da Allah ya ba da labari a cikin wannan kissa da za mu karanta ba shi ne Musa da aka aika bani Isra'ila ba ba shi ne Musa wanda aka karanta kisa shi da Fir'auna ba inna ma huwa Musa akhar wani Musa ne daban haka yake bada shi ne sa'id ibn jubair yake tambayar abdullahi dan abbas cewa wannan magana haka ce haka ne wannan musa din da Allah ya bada labari a nan ba shi ne musa na bani isra'il ba wanda aka aika wa bani isra'il faqal sai abdullahi dan abbas ya ce kazaba aduwullah yayi ƙarya makiyin Allah ya kaurara masa raddi ne amma malamai suka ce alal hakika ba yana nufin ma'anarta ba domin aduwullah kalma ce mai girma kalma ce da ake ga wanda ba musulmi ba wanda yake kafiri da wanda wanda ya zama ke Allah ai ba musulmi ba bane to amma yayi masa radde ne da zafi saboda wata mas'ala ce ma'arufa wata mas'ala ce sananniya da take a fili shi kuma ya zo ya kawo wani abu daban to wajen zafi din sai ya kaurara kamar yadda magabata suka kaurara wajen raddi yayin da mutum ya shiga yana kore abubuwan da suke tabbatattu sanannu sai ce ƙarya yake yi حدثنا أبي بن كعب أبي بن كعب يا بابا حديثي يا غيا منا عن النبي صلى الله عليه وسلم لدى النبي صلى الله عليه وسلم لدى غاية قصة تفاو قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل النبي موسى يا تاشي أنا من خطبة في بني إسرائيل فسئل سعك تنبيش أي الناس أعلم ويوعي في إلمي أتكم متاني waye yafi kowa sani haka aka tambaye annabi Musa a wata riwaya ya ba gama wa'azin zukata sun ji tsoro idanuwa sun zubar da hawaye wa'azin ya kama zuciya har ya juya sai wani waje tambaye shi shin kana ganin akwai wanda ya fi ka sani a bayan kasa a yau akwai wanda ya fi ka ilimi fa qala ana a'lam sai ce ni ne na fi kowa sani ana annabi Musa ya bada amsa gurgurdan abinda ya sani kuma yake tunani inda shi annabin Allah ne kuma Allah ya aiko shi zuwa ga bani Isra'il bai san cewa akwai wani mutum daban ba da Allah ya bashi sako bai sani ba da ya amsa dai gurgurdan abin da ya sani fa ataballahu alaihi sai Allah ya zarge shi a idh lam yurda al-ilma ilayhi domin bai bai da ilimin zuwa ga Allah ba abin da ya kamata ya ce Allahu alam Allah ne bi sani Allah ne masani to bai yi wannan ba sai ya ce shi ne mabi sani shi ne masani a wata riwaya fa qala la ce a'a babu fa auha Allahu ilayhi sai Allah ya mai wahayi anna abdan min ibadi bi majma'i bahrain akwai wani bawa daga cikin bayina yana can mahadar tekuna guda biyu za mu zo mu ji sabanin malamai kan cewa me ake nufi da majma'i bahrain Wani wuri ne an yi sabani wajen ayyana shi huwa a'lamu minka ya fi ka sani anan malamai suka ce ba wai ya fi shi sani mutlakan ba yana da wasu abuwa da ya sani wanda kai annabi Musa ba sani ba wanda annabi Musa a iya abin da yake tunani shine ya san duka abuwa ba ba wanda ya sani fiye da shi tunda da shi ake wahayi sai Allah ya ce to wancan bawa a'lamu minka ma'ana yana da abuwan da ya sani kai ma baka sani ba kamar yadda zamu zo mu ji Khadir ya gaya wa Annabi Musa yace kana da ilimin da Allah ya sanar da kai ni ban sani ba ni ma ina kan wani ilimi da Allah ya sanar da ni kai baka sani ba kun gano da kenan kowannen su ya manta da sanin wani abu da ɗaya bai sani ba qala sai annabi Musa yace ya rab ya ubangiji wa kaifa bi ta yaya zan je inda yake faqila lahu sai aka ce wa annabi Musa ihmil hutan fi miktalik ka ɗauki kibi a cikin abin ɗaukar kibi mazubi wannan kibin wata ruwa ta nuna kibi ne matacce har ma an gasa shi har ma an sa mai gishiri amma ka ɗauke shi ka sanya shi a cikin wannan abu ka tafi da shi duk inda ka je ga ya miƙi ran shi ya dawo ya fita daga wannan ya kama hanya to anan wannan ba wannan wanki fa idza faqadtahu fa huwa samma in ka rasa shi to wannan bawa nawa yana wannan wajen da haka abinda zaka yi kenan fantalaqa sai annabi Musa ya tafi yanzu ya fita neman ilimi shi sa Imam Bukhari yayi babi babin da yake magana babun rihla fi talabil ilm babin zahabi fi talabil ilm babin da yake nuna halaccin yin tafiya dan neman ilimi sai ka wannan hadisi a karkashin babin ya ambaci wannan hadisi domin ga annabin Allah guda annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli zai tafi neman ilimi wanda ya nuna cewa tafiya neman ilimi sunna ce mata annabawa mana aiki ne da annabawa suke yi kamar yadda magabatan wannan al'umma sun yi fice da tafiya neman ilimi har ma sun zama a wancan lokaci suna cewa kada ka karbi ilimi gurin mutumin da bai fita neman ilimi ba gurin wanda bai zauna gurin malamai yayi karatu ba amma yanzu da zamani zamani ce ka ji mutum yana da awar cewa ai duk garin nan bai da malami wannan na kasu ne mutum ya ce duk gari bai da malami yana nuna jalala yana nuna girma da ilimin mutum ya ambaci malamansa ce da wane da wane da wane malamai na ne wanda ya rauna shi ɗalibin ilimi isa a tarjaman magabata da an ka sunan mutum aka faɗi shekarar da aka haife shi sai a faɗi malamansa dan waɗannan malamai suna ƙara masa kima da daraja a wurin wanda ya san me yake amma aka bincika rayuwar ka aka aka ga ai mutum bai da malami rana ɗaya waye gari ya zama malami ba za a ce ga wanda ya karatu gurin shi ba babu shakka wannan yana nuna abin tsoro ne wajen yin karatu wajen gurin shi la ta khuzul ilma an sahbi kada ka yi karatu gurin wanda yake takarda ke buɗa kurin ya karanta ba tare da zuwa makaranta ba sai dai malaman za su iya zama da yawa za su iya zama kaɗan wani za ga malaman shi kaɗan ne amma kuma Allah ya bashi ilimi mai yawa dan shi malami dama shiryawa yake gwada maka yake hanyar ne a yadda zaka yi ka samu ilimi sannan kuma ba kowane ilimi bane sai ka je gurin malam akwai ilimin da dole sai da malamin da zai karantar da kai kamar yanzu ilimin gado ilimi ne zai wahala kullun ka tashi rana za ka dau littafin da aka rubuta kan gado ka karanta ka gane dan yana da wasu istilahat sai ilimin da yake da istilahat yake da wasu kalmomi da masu fannin suke amfani da shi to ba kowa zai iya gane shi ba sai ma abuta fannin sai an karantar da kai kamar ilimin musalahul hadith kamar ilimin usulul fiqh kamar nahwu anahu zaka ka an ce fa'il zaka dan ce maf'uli zaka dan ce mubtada zaka dan ce harfu jarri kaga wannan sai ka samu wanda zai gama me yake nufi da wannan yanzu misali idan ka zo kurin baka baka sani baka zo kana karanta dan ce aljaru wal majrur sai ga rasa me yake nufi wa ilimin hadisi aka ce al-mursal yake wanda aka aika wa komai zaka ce kaga mursal wani istilahi ne na malaman hadisi ko ga ce al-muttarib ko al-munqati ko al-mu'dal to irin waɗannan kunun din sai da malami da zai gwada maka amma akwai kamar shiro sharhi da bayani da ƙarin bayani wani abu ne da yawanci ba a cika sanya istilahan da ilimi ba misali za a ce qala musa ai qala li fatahu kaga an fasa rama kurin qala din ga wanne ga yawa to irin wannan za ka iya karanta ka fahimta to da haka zaka samu wani yana da malamai da yawa irin su imamu tsabarani in ban manta yana da malamai sama da dubu zuwa dubu biyu irin su imamu bukhari suna da malamai da yawa sannan akwai waɗanda kuma za ga malaman su kaɗan ne amma kuma saboda albarka Allah ya ba su ilimi mai yawa amma mutum ya zauna ba tare da malami ba akwai hatsari da haka sai ya fita wan talaqa fatahu ya tafi da yaron sa mai masa hidima yusha ibn nun kun ga sunan shi ya zo a hadisi shine yusha dan nun wanda shi ma daga baya zama annabi Allah ya aiko shi ya ba shi sako da haka yana tare da annabi Musa shine fatahu anan wa iz qala Musa li fatahu la abrahu waye fatahu din nan Yusha ibn Nun shine fatahu wa hasala hutan fi miktalin suka samu kibi suka sanya shi cikin abin da ake sanya kibi hatta kana inda safara sai da je wajen wani dutse wada'a ru'usahuma wa nama suka dora kawunan sai bace ya kwashe su sallal hutu min al miktali sai wannan kibin ya tsula ne kai da ka ji an ce tsula ne wa kenan ma'ana ya fita sadar sadar ba ji ba ban salla al'utu min al-miktal sai ya fita fattakhadha sabilahu fil bahri sahaba sai bayan ya sa cikin kogi ya kaba ya miƙe ya tafi kamar da zamu zo mu karanta wata hikima ta ubangiji sai zama duk inda ya bi sai gurin ya bushe sai ya keta cikin ruwa ma'ana ya wuce wa kana li Musa wa fatahu ajaban shi kemen ya kama hanya tafi amma abun mamaki ne ga annabi Musa kamar da zamu zo mu je a cikin aya alqur'ani fattakaza sabilahu fil bahri saraba ya kama hanya ya tafi ke suka yi mamaki ga wannan kifin ya tafi amma ba suna bacci su ba sani ba fan talaqa baqiyat lailatihima wa yawmahu wa yawmahuma baqiyat lailatihima wa yawmahuma da gari ya waye ko suka tashi suka ga bacci ko da suka dawo abin da ke mai yake cikin suka kama hanya suka tafi tsawon wannan dare har da yini gari ya waye suka ƙara tafiya musan kebe baya nan ba falamma asbaha da gare ya waye qala musa li fatahu sai annabi musa ya ce wannan mai mai sa hidima atina ana. ka mana abincin mu ci na rana ka mana abincin mu ci laqad laqina min sabarina na saba. hakika mun gamu da wahala cikin wannan tafiya mun sha wahala wanda ya nuna kenan sun sha wahala wajen wannan tafiya shi ke gwada mana a wajen neman ilimi dama akan sha wahala ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به وذا الله صلى الله عليه وسلم أيشي النبي موسى bai faji wahala ba har sai da suka wuce wurin da aka ce nan za a samu wannan bawan Allah wato wata hikima ta ubangiji duk ba su wahala ba su nemi kifin ba sai da suka wuce gurin da ya kamata ma'ana su samu wannan bawan Allah din sannan suka nemi wannan kifi saboda wahala fa qala lahu fatahu sai wannan yaro nasa mai masa hidima yusha ibn nun sai ce a ra'aita idza awaina ila safara ai ko baka sani ba da muka koma wajen wannan dutsen muka tattaru zuwa gare shi fa inni nasitul quta da ba man takibin nan wata riwaya ta gwada cewa ya ga lokacin da kibin ya fita amma sai shaidan ya mantar da shi kan ya ambata annan musa cewa kibin nan ya fita sai ya manta shine ne ce fa inni nasitul quta kun ga alqur'ani cewa ba an salihu illa shaytan an azkura dan ne ya mantar da ni kada in tuna qala musa zalika ba kunna nabghi na musa ce wannan abin da muke nema kenan dama mu neme shi marasa inda yanzu ba mu gan shi ba to lalle kam abin da muke nema nan ne gurin da aka ce mana Fartatta ala asarihi ma qasasa sai suka biyo baya suna bin sawunsu suna tafiya suna tafiya suna tafiya falamma falamman tahya ila sakhara suna zuwa daidai wajen wannan dutsen Iza rajulun musajja bi saubi sai ga wani mutum lullube da tuba aw ta sajja bi saubi ko ya lulluba da tuba shi fa sallama musa sai annabi musa ya sallama wani ya nuna sallama har al'umman da suka gabata suna yi wa qala al-khadiru kun ga nan ruwa ta zo mana da sunan shi wa qala al-khadiru ko ka ce khadiru ko ka ce khidru sai wadadin din sukun al-khidru shine hausa suke cewa halliru amma sunan khadir ne ko khidr wa anna bi ardika salam wannan kasa kuma ya ai ana samu sallama haka domin bai taba ce ba sai da mai sallama ce to a ina kuma wannan sallama wa qala ana musa yace ni ne musa faƙala ce Musa bani Isra'il kun ga mahallin shayi Musa bani Isra'il Musa din na bani Isra'il Ba da na'am ya yace eh kun ga tawazu bai ce ni ne annabi Musa ba sai ce ni ne Musa sai Khadir ya san akwai Musa na bani Isra'il ce Musa bani Isra'il Ba da na'am ya yace eh qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda to in bika ka shiryar da ni ka ka nuna min ka karanta da ni min ma ullimta rashida ga abinda aka sanar da kai rashadan ka nuna min shirya da hanyar da zan gane sai ya nemi izini sai ya tawazu ya zama mai ladabi qala innaka lan tastati'a ma iya sabra sai ce ba za ka iya hakuri da ni ba za ka ga abuwa da ni aka sanya ni in kai kuma ba san su ba dan shi ma Kadir yana yi ne a bisa umarni kamar da karshen kisa yace wa ma fa'altuhu an amri ba kurin ganin dama na bane yasa nayi sana akai ya ya Musa ya kai Musa inni ala ilmin min ilmillah ni ina da wani ilimi daga wajen Allah allamanihi da Allah ya sanar da ni shi la ta'lamuhu anta kai baka san shi ba wa anta ala ilmin kai kana da wani ilimi allamakahu Allah hu, da Allah ya sanar da kai la alamu ban sani ba wa kowa kenan ya tsara kowa to amma yanzu ake annabi Musa ya samu ilimin da bai sani ba qala satajiduni insha Allah sabira insha Allah zaka same ni mai hakuri wala afi laka amra ba zan saba maka ba fan talaqa yamshiyani ala sahilil bahr suka tafi suna tafiya gefen kogi laysa lahumu safina babu jirgi suna so kuma tsallake wannan kogin ga shi ba jirgin ruwa kamar rafihi ba safinatun sai wani jirgin ruwa ya zai wuce ta wajen su fa kallamu suka yi musu magana an yi ma mu dauke su fa'arafa ko fa urifa sai suka gane khadir da suka duba suka duba suka ga ah, wannan bawan allan nan ne mai wa'azi cimin kwarai da haka fa hamaluhu ma zai ne nawli sai suka ɗauke su ba da kuɗi ba kyauta kyauta an ɗaukesu su kyauta ba tare da sun biya ba saboda an san khadir fa ja a usfuru sai ga wani tsuntsu wa waqa ala harfi safina sai sauka gefen jirgin jirgin ruwan kwale-kwalen fa naqara naqaratan sai sanya bakin cikin ruwa yayin cike haka guda ɗaya, auna karatai da ko cika bakin so biyu fil bahr cikin ruwa din kamar da tsuntsu yake zai sha ruwa fa qala al sai khadir yace ya musa ya kai musa ma na kasa ilmi wa ilmuka min ilmi illa ka naqarati hadha al usuri fil bahr ilimi na da naka gaba ɗaya ba sauyi komai a ilimin Allah ba ba ce kamar da wannan tsuntsu ya cika bakin sa cikin ruwa ya daga kage yanzu a ce ga kogi tsuntsu ya zo ya caka ya tashi ya tauye kogin da wani abu bai tauye shi da komai ba ma'ana ilimi na da ilimin da ilimin ka gaba ɗaya dangane da ilimin Allah ba komai bane ba abin da muka rage Allah da shi فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة في الخضر kurin sai ya nufi wani allo daga cikin katakwayen da aka yi jirgin na za a sai ya cire shi ba kala musa sai Na musa ce qaumun hamaluna da ghairi nauni mutane sun dauke mu ba biya kyauta a amatta na sabilatihim kurin ka zo ka samu jirgin su fa ha ka huda shi ka cire li tuqriqa ala hadan ka kan da wanda suke ciki ya za ka yi wannan abin haka ya kaza hakuri saboda tsoron mutane kada su halaka ka za ka cire wannan kowa san jirgi aka cire ruwa ya shigo kuma halaka za a yi qala sai ce alam aqul innaka lam tastati'a ma'iya sabra a ga maka ba za ka iya hakuri ba qala la tu'akhidni bima nasi ki kada ka kama da abin da na manta wani rona kenan yayi waccan tambaya bisa me mantuwa fakanatil ula min musa nisyana maza Allah ce wannan abin farko mantuwa ne fantalaka suka tafi fa idza gulamun abu ma al sai ga wani yaro yana ta wasa da yara fa akhadha al-khadir bi ra'sihi min a'la sai khadir ya kama kanshi ta sama fa a ra'asahu biyar ya cire kanshi da hannunsa fa qala musa aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin annabi ta ce ka kashe rai tarkakakka ba da wani rai ba haka kurin ba wani ya kashe ba قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا سيبا سيبا ذاك يا قولي دني با قال ابن عيينة ابن عيينة وهكذا أوكد wannan ne bi karfi ma'ana karbabawa ban talaka suka tafi hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha suka zo mutanen wani gari sai suka ce a basu abinci suka nemi a ciyar da su a basu masauki a abau an yudayyifuhum ma suka iso su suka hana su masauki fi wajada da jidaran yuridu an yanqadha sai suka samu ne katanga tana so ta faɗi fa aqama sai qadir yaje yadda katangar ya gyara ta qala al qadir bi yadihi fa aqama na qadir ya kama da hannun ya daidaita katangar fa qala lahu musa sai annabi musa yace ita, shi'ita lan takhafta alayhi ajra da kaga dama da sai ka ce a biya ka wannan aikin da kai mutanen da suke ba mu sauki gashi yanzu kaga katangar za ta faɗi katayar. ai wannan kamata ya kace a biya ka qala hadha firaqu bayni wa bainika to yanzu za mu rabu qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ya hamullahu Musa Allah ji kan Musa lawadidna law sabara mun so a ce da yayi hakuri hatta yuqassa alaina min amrihi ma har ga mana da karshen nan wannan su zai kare to amma karshe sai suka rabu to wannan yadda kissa ta zo a cikin wannan hadisi ko a wannan riwaya ta zo a riwayoyi da dama amma wannan riwayar haka ta zo akwai tsari a wasu riwayoyin a wannan riwaya da da, da muka karanta akwai abubuwa da fawaid da, za a cira masu masu yawa kusan sai dai mu ambaci iya waɗanda muka iya hararowa da iya waɗanda malamai suka ambata dan akwai fa'idoji masu yawa a cikin wannan kissa din kamar yadda malamai suka ambata misali a cikin abin da muka karanta na cewa annabi Musa yana cikin bani Isra'ila yana wa'azi Wani mutum ya zo ya ce masa ka san wani da ya bi ka sani ya ce a'a a wannan riwaya ya ce ni ne na fi sani Allah ya mai wahayi akwai bawan makadir ka je ka same shi a wata riwaya akwai wanda yake ya bi ka sani cewa bawanmu yana guri kaza ya ka sani ka je wannan yana nuna cewa annabawa suna yin wa'azi dan gashi an ce annabi Musa yana cikin wa'azi sai nuna shi annabawa suna yin wa'azi suna isar da addinin Allah dama Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina li an yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul sannan wannan hadisi da muka karanta yana nuna mana annabi Musa na bani Isra'il wanda aka aika bani Isra'il shine abin ya faru da shi ba kamar yadda Naufal al-Bikali yake rai cewa ba shi bane wanda Naufal din nan kamar yadda muka faɗa bawan Allah ne na kwarai mutum ne mai ba da kisoshi suna cewa abola ne na ma'anar matar Ka'ab abola ne na Ka'abul Ahbar Ka'abul Ahbar kuma a ba yahudi ne musulunta to yana da shi ne yahudawa da yawa a tare da shi to sai ya zama na wannan naufal din dan mata dan mata ka'ab ne ka'ab ya aure wata mata ɗanta ne wannan naufal din al sai zama a gurin shi a gurin ka'ab ya samu waɗannan kisoshi da haka sai ya zama yana karantar da da wannan yana kinkarin cewa wannan musan ba shi ne wanda aka aika bani isra'ila ba kuma babu ko shakka ba shi kadai ke wannan inkari ba yahudu ma suna wannan inkari suna ce ba shi bane suna ce ai mu a Musa na mu annabi sai za a ce je gurin wani wanda ba annabi ba karatu wannan gaba cewa qadir ba annabi bane amma magana rajiha qadir annabi ne kamar yadda zamu zo mu bayani anan gaba insha Allah ta'ala annabi ne daga cikin annabawan Allah sai masu cewa waliyi da wannan suke dogara suke cewa waliyi zai iya fin annabi su masaki da cewa wani zai ke bin annabi matsayin wani taka ya fi na annabawa to magana mafi raji ha qadir ba wani bane ma'ana ba wani bane kaɗai annabi ne daga cikin annabawan Allah kamar yadda za mu karanta amsar da ibn abbas ya bayar da cewa ka zaba aduwallah wani ya nuna cewa magabata sukan tsananta wajen mai da raddi ga wanda yake kwarya kore wani abin da yake tabbatacce ko sananne ko da ba sa nufin wannan kalma din bizza tana kan mutum wannan kuma yakan faru hatta a malamai akan sami irin wannan sama yayin da malami ya fushi yake martani ga wani wanda yake kora abin da yake sananne musamman ma in ya zama wanda yake wannan musun abuwa din mutum ne da yake sananne da bid'a da banna to wani sa'in magabata suka kausasa wajen yi masa raddi sannan a nan za mu ga kisan tana koya mana wanda muka karanta tana koya mana ladabi annan musa kun ga anan me yasa allah ya zarge shi da bai mai da sani ga zuwa ga allah ba sai yake nuna mana da'ima ana son mutum ya zama mai ladabi duk lokacin da aka tambaye mutum hal hunaka wahidun a'lam minka hal hunaka ahadun a'lam minka akwai wanda ya bi ka sani abinda ake so mutum ya ce allah ne masani Allah ne yafi kowa sani wallahu a'lam shi yasa an kana karanta hadisai zaka sabbe da manzo Allah ya tambaye su kun san kaza ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon so ne suka sani ma'ana sai su mai da sanin zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan a cikin wannan kissa din har wa yau kamar yadda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yake ambata cewa العدم ma'ahu ta'ala za ku yi ladabi tare da Allah maɗaukakin sarki bi ma'rifati anna lahu asraran ta hanyar ka gane Allah yana da sirruka cikin sa wanda wani sa'in ma annaba babu sani ba kaga annabi Musa bai san da kadir ba yi sirri ne Allah ya bashi da ilimi da haka baya dace mutum ya gafala ga wannan ga mu kuma da muke rayuwa ilimi da baiwa da abuwa daban-daban Allah ya sanya cikin bayi da kullun ka dinga jin ka cewa akwai wani wanda ya bi ka hatta a fannin da kake kai akwai wani wanda ya bi ka kada ka dauka cewa komai ka sani in kai wannan ka yarda da kanka al-ilmu ka turab ilimi kamar kasa ne wa huwa mufarraqun fil umma al umma yana nan cikin al-umma da ga wani ya kware a hadisi amma yana da rauni a loka a yaren larabci wani ya kware a lugha amma da a cikin abin da ya shafi ilimin addini kuma bai da kwarewa wani zaka tare ya kware a cikin abin da ya shafi fiqh amma in ka dawo abin da ya shafi ilimi na lugha yana da rauni bai da kwarewa a ciki to haka ilimi yake daban-daban daban a cikin mutane to kullum mutum ya dinga jin cewa ba ya tattare komai ya sani ba sannan har wayo a cikin wannan kisa da muka karanta cikin abin da zamu fa'idantu da shi shi ne yin tafiya don neman ilimi kamar yadda yanzu gashi annabi Musa alaihi salam ya kama hanya ya tafi kuma ga wahala Wani yake nuna mana wajen neman ilimi kada mutum ya damu da wahala da zai sha ya kalli ilimin da zai samu masu yake mana cewa duk wanda bai sha wahala neman ilimi ba to zai ɗanɗani ɗacin jahilci duk wanda bai sha wahala neman ilimi ba to zai sha wahalar ɗacin jahilci dama ɗayan biyu ne ko ka sha wahala kai ilimi ka san yadda zaka rayu ka san yadda ka bauta Allah ko ka zauna cikin jahilci kuma ka sha wahala to gwara wahalar ilimi da kuma ɗacin jahilci domin jahilci guba ne mutuwa ce tun gabanin mutuwa ta hakika da za ta zo kuma wanda yake nuna mana daraja da falala ta masu ilimi kun ga annabin Allah guda an sanya shi tafiya don neman ilimi maza Allah suna alaihi wasallama babu abin da Allah ya ce ya nemi ƙari sai ilimi wa qur rabbi zanni ilma ya ce ya ubangiji ka ƙara min ilimi sannan wanda yana nuna mana kwaɗayin annabi Musa alaihi salam wajen neman ilimi wajen ma'ana bautawa Allah madaukakin sarki da sanin yaya zai bautawa Allah madaukakin sarki wanda yana nuna mana yadda yake da kwaɗayin wannan dan gashi ma'ana ya kama hanya kiryar kiryar ya tafi ma'ana neman ilimi sauran fa'idoji da suke cikin ma'ana wannan Isa idan mun zo kan ayoyin ɗaya bayan ɗaya zai zama za mu ambaci su a nan ubangiji allah maɗaukakin sarki yana cewa iz qala musa li fata ka na, ka ambaci yayin da annabi musa ya ce wa fatahu yaron shi wannan fatahu kun ga arwaya mun cewa shine yusha ibn nun kuma annabi ne ma daga cikin annabawan allah bal ma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi shine mutumin da Allah ya rike masa rana a dalilin wani aiki da yake yi Allah ya rike masa rana ma'ana aka rike ta bata faɗi ba har sai da gama abin da yake yi ɗaya da daga cikin mutanen da Allah ya rike musu rana mutum ɗaya da yake mai daraja da aka fata wa nan ba ana nufin bawansa ba ana nufin khadiminsa laraba sukan yi amfani da labazin alfata akan alkhadim mai yin hidima sai a kira shi alfata me yasa domin yawanci masu yin hidima sukan zo da ƙananan shekaru Su kan zo fi sindil fituwa au fi sindil fitiya cikin shekarun matasa da haka yawanci ma mai yin hidima sai a kira shi alfata to annabi Musa ya ce wa fatahu wanda yake ma'ana mai masan hidima lokacin da ya ce mai la abrahu ba zan gushe ba ma'ana ba zan gushe ba ina ta tafiya ina ta tafiya hatta abluga majma al-bahrain har sai na kai inda wannan ma'ana mahaɗa kogin take majma al-baharai a nan malamai sun yi ta ƙoƙarin su baɗi cewa wani guri ne wani guri ne majma al-baharai wasu suka ce shine inda al-baharul abiyad wal baharul ahmar suka haɗu waɗannan tekuna guda biyu al-baharul ahmar shine rajisi shine maliya da albaharul abyad inda suka hadu to wannan zirin gurin haduwan nan ne majma'ul bahrain wanda suka ce a wani guri ne a tsanja tsanja wani gari ne a maghrib wannan magana tana da rauni wanda suka ce ma a nahiyar tunisia ne duk wannan maganganu ne masu rauni imamu sa'adi rahimahullahu ta'ala yana cewa kokarin a ce sai an gano ina ne majma'ul bahrain la fa'ida ta ba wata fa'ida karkashin haka Yace domin me domin Allah maɗaukakin sarki bai bayyana mana wannan waje ba da kuma Allah yana so mu san wannan waje da ya gaya mana mana da ya ambata mana inda yake yadda Allah ya ce majma'ul bahrain din nan babban shi a wannan a haka amma kokarin sai an ayyana wanda guri ne yace to wannan wani abu ne da Allah madaukakin sarki bai ayyana mana bai faɗe shi ma'ana daki daki ba da haka sai mu bashi a haka almuhim a annabi Musa alaihi salam yana gaya wannan mai masa hidima Yusha ibn Nun ne ba bazan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma al-bahrain har sai na kai wannan mahada kogon inda anan ne aka ce zai samu wannan bawa zai samu khadir aw amdiya hukuba ko in miƙe in ta tafiya hukuban tsawon shekaru a hikba wasu masu tafsiri sun ce shekara saba'in ke wasu ka ce shekara sittin wasu ka ce shekara ɗari biyu wasu ka ce zamani mai tsawo to ɗauke shi ko da shekara sittin ne ya ce ba zai gushe bai na tafiya au an biya uku ba ko in ci gaba da tafiya tsawon hikiba hikiba hikiba ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba tunda jam'i ka kawo ban jam'i ne domin ɗauke shekara sittin aƙallu ta ba shi shekara sittin sau uku kaga wajen shekara ɗari da tamanin da haka zan gushe ina tafiya ko da zan shekara ɗari ina tafiya akwai wanda yake nama martaba ilimi da ƙeba ilimi mana annabi Musa yana gwada cewa zai yi ta tafiya ko da zai dau tsawon waɗancan shekaru yana tafiya matukar bai je ya cimma gurin da aka ce ba to zai ta tafiya ne har sai ya je gurin da aka ce ma'ana a wannan gurin zai samu abin da yake nema da haka zai ta tafiya ba zai ja da baya ba kun ga wannan yana nuna mana martaba ilimi da masu ilimi kuma yana nuna mana shi mai ilimi kokari ake aje inda yake kada ka zauna ka ce sai ilimi ya zo inda kake mai neman ilimi tashi yake je al ilmu yubta wala ya'ti zuwa ake inda ilimi yake ba kai ne zaka zauna ka ce sai ilimin ya zo maka ba don da daga ya zauna ce sai ilimi ya zo bai to ba zai samu ilimin ba balamma balaga majma'a bainihima Allah ya ce da suka je mahadar waɗannan tekuna guda biyu nasiya hudahuma sai suka manta wannan kifin nasu fattakaza sabilahu fil bahari saraba sai wannan filin wannan kifin ya kama hanyar fil bahar cikin kogi saraba ne mutasarriban sarriban al bahar ya kama hanya sarab suka ce mazhaban ya kama hanya almaslak ya shiga ya miƙe ya tafi to anan zamu ga a wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce falamma balaga majma'a bainihi ma da suka kai wannan wurin annabi Musa da ma'ana Yosha nafiya kuma. sai suka manta kimin sai aka dangana mantuwa zuwa gare su su be amma a hadisi mun je wanda ya mantuwa shine wa shine yosha shine yaron annabi musa me yasa na aka danganta mantuwar zuwa gare su su biyan duka mana shi annabi musa ya manta a gurin bai nemi magana a kawo wani abinci ko na abu shi ma ya shagara amma hakikanin wanda ya manta shi ne yusha ɗin domin shi aka baiwa nauyin kula da wannan a wata riwaya ma lokacin da da suna tafiya annabi Musa alaihi salam yana ce ya ce wa yusha babu abinda nake nema a gurinka babu abinda nake nema a gurinka ce ka lura cewa wannan kifin idan kaga baya nan ka gaya mu da kaga ya ya fita ya kama hanya ka gaya wannan kadai nake nema a gurin ka har ma a riwayar shi yosha din yake cewa to ai baka nemi wani abu mai wahala ba baka nemi wani abu mai wahala ba wannan abu ne mai sauki da haka anan shine ma'ana aka dan yi hakikanin wanda ya mantuwa da wannan a cikin wannan kissa har wa yau da Allah ya ce wa idza qala musa li fatahu yana nuna halaccin mutum ya ɗau mai hidima sawa'un yana halin tafiya ko yana halin zaman gida ya halatta mutum ɗau wanda zai mai hidima ba laifi bane a shari'a gashin annan musa alaihi salam nan ya ɗau mai masa hidima yana yana masa aiki babu laifi a cikin wannan sannan har wayo a cikin wannan kisa za mu ga akwai abin da yake nuna halaccin ko kuma ana son mutum zai tafiya zama ba shi kaɗai ba ne yana tare da rakiya yana tare da abokin tafiya balma kamar yadda hadisi ya gwada ba a san mutum da yi tafiya wannan muna magana tafiya doguwa haka nan ba a san ya zama su biyu in so samu ne zama su uku saboda musamman a wancan lokaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada shi ta arrakibu shaytan mutum bai tafiya shi kadai shaytan ne warrakibani shaytanan su biyu su shedanu ne guda biyu wasalasatu raqbun mutum uku su ne mahaya su ne ayar saboda wancan lokacin akwai matsaloli da yawa da za su taso da in shi ɗaya ne zai gamu da abin da yake na wahala abin da yake na wahala amma duk inda suka zama su uku to ko me zai taso zai iya zama musu da sauƙi bai da ce mutum ɗaya ne sannan har yau a cikin wannan kissa da annabi Musa ya ce wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al-bahrain aw amdiya ba, tana nuna mana halaccin yin tafiya a cikin ruwa halaccin yin tafiya a cikin ruwa awa jirgin ruwa akwai wanda cikin magabata suka hana suka hana suka ce baya halatta a hau jirgin ruwa ko kwale-kwale ko abin da ya kama da wannan amma wannan kisa tana nuna mana halaccin yin haka sannan aika annabi Musa zuwa gurin Khadir ne je yi karatu yana gwada mana halaccin ta'allumul alim man dunahu malami ya karatu gurin wanda bai kai shekaru ba kun ga annabi Musa in ta balala ne da daraja ya fi Khadir da annabi Musa yana cikin ulul azumi na rusuli balwa yana cikin wanda za su da al'umma masu yawa ranar tashin kiyama manzo Allah lokacin da aka bijiran mai da al'ummu ya ga al'umma masu yawa ya ga wani annabi ba kowa wani annabi da mutum ɗaya wani annabi da mutum biyu can sai ga al'umma masu yawa ya ɗauka al'ummar sani da aka ce haza musa wa kawo kun ga annan musa zai zo da jama'a da yawa da haka yana cikin annabawan da allah ya biyo mabiya amma sai ga shi an tura shi gurin khadir ya je karatu sai mana halaccin yin karatu gurin wanda bai kai ka ba malaman hadisi suna cewa mutum baya zama malami sai yayi karatu gurin wanda yake sama da shi wanda ya bi shi ilimi ko ya bi shekaru sannan yayi karatu gurin sa'an shi qaririhi sannan sai yayi karatu gurin na kasa da shi eh wata ran sai zama malami sai yayi wannan wata ran sai ya je gurin wanda na kasa da shi ya iya ya koya masa wanda yana cikin in ka duba tarjan magabata misali za ga imamu shafi'i malamin imamu ahmad malamin imamu ahmad kuma shi ma shafi'i daga baya ya karbi hadisi a gurin imamu ahmad kawo kowa malamin kowa ne eh, eh, eh, har wa yau idan ka duba ah, imamu tirmidhi ɗalibin imamu bukhari ne kuma imamu bukhari ya karba hadisi a gurin imamu tirmidhi ya yi riwayar hadisi gurin imamu tirmidhi duk da dai ba wai hadisai bane masu yawa to wannan yana nan ma'ana da yawa a cikin ma'ana magabata yana nan da yawa a cikin magabata na mutum ya karatu wurin wanda yake kasa da shi to nan ma wannan kisa tana nuna mana haka da yadda annabi Musa ya tafi wajen Khadir domin ma'ana ya karatu a tare da shi duk da falala da daraja ya bi ma'ana Khadir falala ya bi kuma khadir daraja amma duk da haka ya tafi wajensa don yin karatu to anan lokacin da suka je wannan wurin kamar yadda ya zo a hadisi suka kwanta a wannan wurin sai ibn Allah ya busa masa rayuwa a wata riwaya a ruwan gurin akwai wani gurin akwai ruwa da ake kira ma'ul hayat in ya taba abu sai ya dawo da haka yana taba kifin sai kifin ran shi ya dawo sai ya tashi sai ya kama hanya cikin ruwa sai ya fita ya tafi kamar da na faɗa wata ruwa ta nuna shi yosha ya ga wannan kifin ya ga lokacin da yake tafiya amma sai ya manta ya gaya wa annabi musa alaihi salam da haka har suka farka suka tashi sai suka kama tafiya suna tafiya suna tafiya har suka wuce gurin suka bar gurin kamar yadda muka karanta a riwaya sai da suka yi tafiya wannan ranar dare gari ya waye suka ƙara yin tafiya sannan suka bukaci tsayawa kuma suka bukaci abinci Shin Allah ce ma jawaza da suka ketare qala lifata sai annabi Musa ce a wannan mai masa hidima na gada gada'ana kawo mana abincin mu da ƙina min haza na saba. hakika mun gamu da wahala shine a hadisi anan da muka karanta manzo Allah ce annabi Musa bai ji wahala ba sai bayan da suka wuce wajen ma'ana wata hikima ta ubangiji sai bayan da suka waje wajen sanda ya ji wahala har kuma ya nemi cewa atina ana tunda an nemi abinci in ga nan za a je a duba kaya ai kayan da ka to dan a ciro abinci to an je za a ciro abinci a dauko sai a ga kuma kifi baya nan wanda dama annan kifin shi kuma an gaya wa annabi Musa cewa da zarar ka neme shi ka rasa to inda ya fita din nan a nan wannan bawan Allah yake anan za a gamu da Qadir anan fa'ida da mu dauka a cikin wannan aya cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba shine abin da muka ambata na wahala wajen neman ilimi kuma ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika jibril ya same cikin kogo sai ikra ce ma ana bi kare in karatu maza Allah ce ni ba mai karatu bane shine ranar farko da jibril ya fara zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo bai da wani umarni da manzo Allah bai san ya zai bai ce ikra a riwaya ce ba a akhazani sai ya kama ni fa ghattani ya matse ni hatta balaga min al-jahd har sai da na naji wahala sannan ya sake ni sannan ya ce mai ya ce na ce ma ana da tsare ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba ya ce ba a akhazani ya ƙara kama ni fa ghattani ya matse ni hatta na min al-jahd har sai da na kai wahala na sha wahala sannan ya sake ni karo na uku ce ikra ce ma ana bi tsari sannan ya ƙara matse shi a na ukun da ya sake ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم sai manzo Allah ya dada waɗannan kalmomi gida yana karkarwa saboda bai taba ganin wannan ba ya ga yana na Khadija daga baki Allah ba zai tozarta ka ba kana sada zumunci kana ɗaukar nauyin baki kana kaza kana kaza ta kai shi gurin dan faffanta ma'ana waraka ya gaya ba cewa wannan mala'ika ne wanda ya zo wa annabi Musa alaihi salam domin shi yana karanta at-taura mahallin shi kun ga sai da manzo Allah ya sha wahala to nan ma annabi Musa ce laqad laqina min safarina hadha nasaba shi yasa kada ka taba daukan cewa ilimi zai zo maka cikin sauƙi ta bada ɗaya, sai ka yi haƙuri hatta ilimin addini din sai ka yi haƙuri sai ka sha wahala kamar da magabata suke wannan wanda yana nan ciki a cikin kisoshin magabata in kana karanta kisar ah, su ibnu abi hatim zuwan su masar yadda suke bibiyar malamai suna karatu kullun na malami da lokacinsa wani da safe zuwa lokaci kaza wani daga lokacin zuwa kaza wani daga lokacin zuwa kaza yace har wata rana muka je gurin wani malami sai aka ce mana Ali bai da lafiya shi muna dawowa a hanya sai muka ce to dama ta samu suka ga mai sai da kibi sai suka saya saboda ganin yanzu an samu dama suka je gida an fara gyara kifi kafin a karasa gyarawa lokacin wani malami ya ce suka ajiye suka da makaranta gurin wani malami suka dawo lokacin wani ya yi da dabi ba su iya gyara wannan kifin ba har tsawon ma'ana kwanaki uku suka ga zai lalace suka suke ce fa a kan lahu na yi ɗan yi muka cin shi saboda ba lokaci ana ana nan ana karatu ana can ana karatu wahala neman karatu shi dai akwai inda yake bada kinsa ko shi ko waninsa ta yadda guzirinsu ya kare a hanya ba guziri sai da ta kai su suna ma tunanin mutuwa za su suna bin gefen bakin ruwa suka da wani kunkuru ya fito irin iska shan iska ɗin nan da ya ɗau dutse a cikin su jefa da ƙarfi kan kunkurin bayan kwakwan ya fashe suka kama cin shi haka ɗanyi to haka in ka karanta za ka yi ta gani irin su jabir ibn abdullah jabir wata guda yi nan ya koya hadisin manzo Allah baya daya wa rahala jabir ibn abdullah masirata shahrin li hadisin dan ya koyi hadisi ba daya wata guda a rakumi ko akan doki za ka kiyasta tafiya wata guda akan akan rakumi ta wuce yadda yake zato to haka yadda dan yaje koyi hadisi ba daya amma kai zai ka zo majalisi hadisi nawa ake ba wani za su a karanta goma wani za a karanta biyu uku hudu biyar bisa ɗaya daga cikin magabata in ya baiwa ɗalibin shi hadisi ko ɗaliban sa sai ce ka karba wannan hadisin da na baka ana ana ana tafiya dan shi zuwa Madina daga Basra akan tashi a Madina dan dan abu to haka isan magabata suka sha wahala wajen neman ilimi kafin ma'ana su cimma abin da suke so to ga annabin Allah guda yana cewa laqad laqina min samarina hada nasaba shi wanda ya nuna ko kai waye sai ka yi hakuri wajen neman ilimi sannan ka sami ilimin in yaso in da hutu ne daga ba za ka samu abdullahi dan abbas yana zuwa gidan zaid bin sabit ya zauna kofar gidan iska ta tablis ta tablis ya ce da zan ce su taso za su taso shi amma tunda ni na zo ne ma ba zan tashe shi ba ce sai ya fito sai ya ce ya bana ammi rasulullah ya dan faffan manzon Allah ba za ka aika mu zo bai ce a'a ne ne ya kamata in zo yace haka zan iska za ta yi tabbare ni sai ya fito yayi karatu idan zai sauka kan abin hawa ya kama mai in zai ibn sabir yayi magana yace haka za ku umirna an naf'ala bi ba'ina. haka aka ce mai malaman mu wannan kisa tana koya mana haka kuma kamar yadda nake nana ta tana nuna mana darajar shi kansa ilimin yadda har annabin Allah guda ulul azmi yana rusuli zai yi tafiya ya sha wahala dan neman ilimi kago ne yana mana mana yana nuna mana mahimmancin ilimi na sanin Allah madaukakin sarki da ilimin addini idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu dora a cikin wannan kisa tare da ambaton fawaid da suke cikin wannan kisa dan kamar yadda fa'idoji masu yawa an rubutu rubuce ma an yi akan wannan misali ga wani littafi kissatu Musa ma al-Qadir kissatu Musa ma al-Qadir alaihi alaihi وما فيهما من الدروس والفوائد والقواعد والعبر نون مالمي أبو العباس محمد ابن جبريل الشهري littafi ne rubuta guda littafi ne da yake da shafi da dangane da abin da ya shafi wannan kissa din farkon littafin ya kawo ta magana ta ma'ana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala da yake cewa wafi hadhihi al anwa'un min alqawa'id wal usuli wal furu'i wal adabi wan muhimma cikin ita wannan kissa ta Allah Musa da Khadir akwai nau'o'i na ka'idoji da abubuwa da suke asali tushe da kuma abubuwa da suke rassa da za a fitar na ilimi da kuma adab da abubuwa masu tsada hakanan nan allamatu sa'adi abdurrahman ibn ibn sa'di yana cewa fi hadhihi alqissati al'ajibati aljalila cikin wannan kissa mai ban mamaki mai girma min alfawaidi wal ahkam akwai fa'idoji da hukunce hukunce wal qawaid shay'un kaseer abubuwa mai yawa a ciki Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yana cewa alqissatu bi jumlatiha ita wannan kissa ta Khadir a dunkulanta min a'ajami masu mi'a cikin kissa mai ban mamaki wannan kissa din wala yu'rafu fi nau'iha misluha a irin wannan dai ba taba sanin kissa irin wannan ba da ga kissa ce da fa'idoji masu yawa sai dai mu iya ambata waɗanda za mu iya amma babu ko shakka fa'idojin suna da yawa kamar da na faɗa ba littafi shafi 149 an rubuta akan wannan kuma malaman tafsiri in ka bi za tarar da fa'idoji masu yawa da malaman hadisi da suke sharhin hadisin ko imamul bukhari kan shi yayi wajen babu ya kai guda uku a ƙarƙashin wannan hadisi da na karanta mana abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ya kuma yafe mana ya ba mu ikon gyarawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya dadar mu ya mana gamtakatar cikin abin da yake ba daidai ba Allah ya nuna mana ya ba mu ikon guje masa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk